in Katsina State, we have been suffering from this banditry cattle rustling. Gwamnan jihar Katsina kenan Dr. Dikwarada yayin da ya yi tattaki har hedkwatar rundunar sojojin najeriya inda yake neman ƙarin agajin gaugawa ga jiharsa bisa abin da ya kira irin ukubar da talakawansa ke fuskanta daga hannun 'yan bindiga daɗi barayin shanu da sauran gungun masu aikata manyan laifuka gwamna dikko raɗa ya ce jihar katsina na da dalilai da dama da ya sa ta zama taɓa ga 'yan ta'adda And state is such a vulnerable state because we border Niger. Da farko dai jihar Katsina tana da kan iyaka mai faɗi da jamhuriyar Niger na sama da murabba'in kilomita 200 sannan tana kan iyaka da dajin Rugu da ke zama matattarar 'yan ina da kisa inda ƙananan hukumi takwas da suka fi fuskantar wannan matsala ke makwabtaka da ita kama daga karamar hukumar Jibiya, Batsari, Safana, Dandume, Dan Musa, Faskari zuwa Sabuwa da Kankara da duk su ke da iyaka da wannan daji da hakan ke baiwa 'yan ta'addan sukunin kaddamar da hare-hare a kan talakawansa. Yankin Dan Musa na daga cikin wuraren da gwamnan ya zayyano da ke cewar na fama da aika-aikar 'yan bindiga daɗi kuma na tambayi ɗaya daga cikin mazauna wannan gari alhaji muhammad bashar dan musa ko mai a girman wannan matsala a yankin nasu kulli yomin sai an kai farmaki a dan musa ya al cikin garin dan musa ya allah kauyen dan musa kulli yomin ne wannan babu ranar da ba za a yi wannan ba ko a halbe ko a kashe ko a sace mutane mu ga ne mu kuma jiyau ne wannan dai ba shine karo na farko da babban hausan sojan najeriya ke karɓar bakuncin gwamnonin jihohin arewa maso yamma da kuma tsakiyar najeriya ba da ke zuwa masa da kokon bara domin neman ƙarin ɗauki shin wannan ziyara da gwamnonin ke kawa hedikwatar sojojin najeriya abu ne da ka iya yin tasiri wannan ita ce tambayar da na yi wa bashiru altine guyawa isa da ke bibiyar al'amuran tsaro a shiyar arewa maso yammacin najeriya tun daga gwamnatocin da suka wuce har zakuwa yanzu ba wai ganawa da jami'an sojoji ba ai gwamna da shi ainihin gwamnan katsina ya gada musamman hawa da shugaban kasa ya taba hoshewa da kuka domin al'amuran sun kici sun ƙi dukkan waɗanga abubuwa mu yanzu muna kallon su cikin wani nau'i na kasawa domin menene gwamna zai tashi shi ta tahi hedikwatar sojoji na ƙasa alhali sojojin sun san abin da ƙasar take ciki kuma sun san nauyin da ya kamata su sabke sai gwamna ya tashi ya je ya isko sojoji ya faɗa musu ga abin da ake ciki ba su san abin da ake ciki ba kenan game da harkar tsaro in dai wannan zuwan gwamna shi zai sa su sa abin da ake ciki waɗanda duk al'amura ne waɗanda mu 'yan ƙasa muke hange a wani nau'i wanda an na kasawa saboda ba ka ce ma mutum ga aikin kacan ka je ka yi shi alhali kuma ya san aiki ne ne. Basharu Altine guya wa Isa Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.